Ana tuhumar wasu 'yan mata biyu da suka hada da Maryam Haruna, kimanin 'yar shekaru goma sha tara da haihuwa, da kuma Khadija Haruna, 'yar kimanin shekara sha bakwai da haihuwa, da laifin haɗin kai, kalaman ɓatanci, tsoratarwa, cin zarafi, da kuma uwa uba gwada ƙarfi a kan ɗan adam a gaban kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a Brigade, wacce mai shari'a Malam Nura Yusuf Ahmad yake jagoranta. Tun da fari dai, waɗancan 'yan mata ana zargin sun kai wa kishiyar mahaifiyarsu farmaki ne a wani salo na ɗaukarwa mahaifiyarsu fansa kuma har ta kai ga sun wa kishiyar mahaifiyar ta su dukan kawo wuka tare da ji mata rauni waɗannan jerin tuhume-tuhume kuma sun ci karo da sassan shari'a mai gabatar da ƙara aliyu zainul abidina ya karanta musu kunshin tuhumar da 'yan sanda suka gabatar wa kotun sai dai kammala karanta musu ke da wuya suka musanta waɗancan zarge-zarge daga nan kuma mai shari'a malam nura yusuf ahmad ya ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar 18 ga watan Janairu na shekarar 2024 domin dai a dawo a ci gaba da shari'ar. Bayan fitowa daga kotun mun yi ƙoƙarin jin ta bakin waɗanda ake tuhuma sai dai hakan bai samu ba to da fatan dai Allah Ubangiji ya nuna mana waccan rana da mai shari'a ya ambata ƙarshen rahoton kenan Umar Ibrahim Sani Mai Nage a zare da abawa.